alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah kamar kana muke muku bayani cikin batun preparation aikin haji da umra akwai abin da ake ce mai tawafil wada mutane da yawa ba su tawafil wada ko ko mutane da yawa ba su san labarin tawafil wada ba menene tawafil wada shine ran da ka san da ka tashi ka bar maka ka te garinka ka kare aikin aji ko umra before ka bar nan ka te sai ka zo ka yi tawafi kawai ɗaya da sabai shine tawafil wada ala ce mai tawafi na ban kwana da ka bar gare shi ka kai daidai bakwai kawai tukunnan da kayi ka kare final kenan da ka wuce amma ma wasu suka ce misali baka da lafiya misali jirgin ka ya tafiya barka wani dalura in dai dalura ya zo da zai dame ka to ba dole bane ka yi tawafil wada amma yana da kyau before ka bar maka ka zo ka yi tawafil wada tukunnan ka bar kasan maka shi sa ka sa wannan kanka amma dai da lura ne har da lura to uzur masu ranci da lura ne la yayi bane mutum wani abu da nan shi a aji wannan abu sa ka kawo wannan kanka tawaful wada ran da aka ce muku gobe gobe da ku bar maka ku tafi garin ku. an ce maka gobe to yau shi kai maza ka je kai tawaful wadanka ko kuwa da sassafe kamin marance lorin ku ya zo kai kai tawaful wadanka yau gobe da safe ku tashi ka yi kokari wannan daidai sabin da aka yi ba ka safa da marwa a'a da ka yi sabin kai ka zo makama ibrahim kai na fila raka a biyu ka sha zanzam ba shi ka je ka yi safa da marwa ba kuma sai ka wuce wannan ala ce mai tawafi na bankwana sai ka kama anya ka yi addu'a kuma allah ya sake komowa da kai salamu